a wani taron manema labarai da kakakin jam'iyyar adawa ta apc alhaji lai muhammad ya kira a birnin lagos ya ce suna da rahoto na sirri da suka samu wanda ya nuna cewar daya daga cikin dabarun da jam'iyyar pdp mai mulki ke shirin dauka akan 'yan adawa na apc shine na sanya hukumar efcc kamawa da kuma tsare shugabannin jam'iyyar da suka hada da alhaji aswaju bola tinubu da kuma duk wasu jigajigan jam'iyyar masu fada aji da ke taimakawa jam'iyyar alhaji garba abdullahi wazirin hausawan sabo yaba na ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta apc a jihar lagos kuma ya mun ƙarin haske game da wannan zargi da suke yi wannan suna yin abu ne wanda yake ba yau aka fara ba abu ne ana yin shi dama sun lasa makama idan baka manta ba ka san akwai lokacin da aka ma akwai wanda ya man lokacin da buhari zai mutu baya lahiya ba abin da ba a faɗi ba a kai kuma wannan da suke cewa su kama shi in sun kama sarakuna da manyan 'yan adawa to talaka ma za a su don a kama baki ɗaya ba wani wanda ke sha'awar pdp yanzu murnan da ake ciki to dan an kirarin za a kama wani to in ka kama shugaba kuma ka je ka kama talakokin da ke biye da shi ai ba zai taɓa yiwa ba don haka abin da ya kamata pdp ta yi ta sama ikon allah ido ta bari a yi zaɓe lahiya wanda allah ya ba mulki a bashi da mulki na Allah ne na ba wanda ya so a kuma lokacin da ya so ya bashi to sai dai kuma a bangaren ta jam'iyyar ADP ta ce babu kamshin gaskiya game da zargin da jam'iyyar adawa ta APC ta gabatar kamar da ɗaya daga cikin 'ya'yanta kuma mataimakin kakakin yakin neman zaben shugaban kasa goodluck ebele janata alhaji isa ta fi da mafindi ya shaida mani ta wayar tarho efcc tana da dokokinta da aka amince da rinjayen senators da members na house of representatives wanda shugaban kasa ya sa hannu a ciki ba a taba cewa cewa jam'iyya wata jam'iyya za ta gaya musu lokacin da za su kama wani ko su sake wani ba wannan duk magana ne na batawa mutane da kuma neman kawo husuma a lokacin da aka kuda shiga zaɓe mu duk abin da za su faɗa su faɗa dan takararmu shiga zaɓe ran 28 ga watan uku ko mun san 'yan najeriya za su zaɓi ebele jonathan ya zama shugaban ƙasar nan suna da mutanen da suke da laifi a efcc su je su sami efcc su kare da efcc kar su ja pdp a cikin wannan magana don pdp ba ta da hurumi ta ga efcc ta kama wani kuma efcc ba ta da dalilin karɓan doka daga pdp cewa wane ku kama shi wane ku kama shi don suna da mulki da tsarin zaman kansu da aka basu duk da cewa dai jam'iyyar ta pdp ta musanta wannan zargi a bangaren ta jam'iyyar ta adawa ta ce ba wani abu ya sa gwamnati ke neman daukan wannan mataki ba sai don kawai ganin alamun faduwa a wannan zaɓe mai zuwa kuma hakan ba zai sa su karaya ba ko a kwanakin baya dai sai da jam'iyyar ta apc ta zargi jami'an tsaro na najeriya da yi wa gidan jagoranta a suwaju bola tinubu da ke nan lagos zobe da nufin takura masa da kuma tsorata 'ya'yan jam'iyyar ta apc babangida jibrin daga lagos a najeriya